الحمد لله وعده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya ba mu ikon haduwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhun sunna darasinmu da ya gabata a wannan littafi a satin da ya gabata shine darasi na tara yau za mu hara harkon darasinmu a harkon darasi a na goma darasin darasinmu na goma za mu hara shi daidai wurin da malam albar bahari rahimahullah ta'ala yace wal iman bi azabil qabr wa munkarin wa nakir yana bayani akan cewa na daga cikin abin da an wajibi ga mutum musulmi wanda ya ɗayanta Allah da bauta kuma ya imani da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa kuma ya yi imani da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba da gaskiya ga Allah kuma ya ba da gaskiya ga cewa akwai rana ta ƙarshe to yana daga cikin wannan imani imani da cewa akwai azaba cikin kabari akwai ni'ima cikin kabari wa munkarin wa nakir akwai kuma tambayar da munkar da nakir za su zo mala'ikun nan guda biyu domin yi ma mutum bayan mutuwarsa malam marubuci, wannan littafi Allah shi mishi rahama ya ce zalika min aqidati ahli sunnati wal jamaa yana daga cikin aqida ta ahli sunna al iman bi azabil qabr yin imani da cewa akwai azabar kabari wa na'imul qabr kuma akwai ni'ima ta kabari falmayitu imma an babi fi qabrihi mamaci ko dai a yi mai azaba a cikin kabarinsa wa imma an yunaqima ko kuma ya samu ni'ima ko ya isko azaba ko ya isko ni'ima shi mamaci a cikin kabarinsa ila ba sa yau kiyama a zuwa ranar da za a tashe shi a rana ta alkiyama والقبر هو منزلة بين الدنيا والآخرة to shi dai kabari wani masauki ne tsakanin duniya da lahira shi kabari wani masauki na wanda a tsakanin gidan duniya da gidan lahira wali zalika yi zama barzakun wali zalika to saboda haka ne ma ma bil barzaki aka ce mishi barzahu rayuwar barzahu barzaha huwa هو الحاجز بين shay'aini domin abinda aka ce ma barzahu shine abin da ya kare tsakanin wasu abubuwa guda biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a cikin littafinsa cewa marajan baharaini yaltaqiya bainahuma barzaun layan biyar wato maitar wasu tekuna guda biyu waɗanda suke hatsuwa ga suna a kawada da kawada bainahuma barzaun akwai shamaki a tsakanin su layan biyar ma'ana ba su hatsuwa waɗanda ruwa ba su shiga cikin waɗanda ruwa kenan akwai kariya ruwa mai zarfi bai shiga cikin ruwa mai daɗi na teku aka ruwan na teku mai zarfi bai shiga cikin masu daɗi ga mahaɗar na guda biyu suna tuniya ta wannan kenan za ta ga gidan duniya ga gidan barzahu bayan nan sa'an nan ga darul ƙarari wanda shine gidan lahira wadda wannan rayuwa za ta shuɗa zuwa ga bayan Allah da waɗannan matakai rayuwar gidan duniya da rayuwar gidan barzahu sannan da rayuwa ta gidan lahira shi yasa Allah ta'ala a hatta zurtumul maqabir alhaqum takasur alfahari da dukiya da dangi ya shagaltar sheku da gabarin da Allah hatta zurtumul maqabir har kuka ziyarci kabarbarra kun bar da Allah to ga ku kun shiga kabari sai wannan ya zama dalili akan cewa wato makabarta ba wuri ne na tabbata ba a'a mutum a cikinsa ita makabarta sun da aka kai ka kabarinka kamar wani wuni ne na ziyara bayan ka ziyarci wannan wuri zuwa wani lokaci kuma za ka tashi turakil ila darin akhira zuwa gidan lahira sai dai a lokacin da mutum yake zaune a cikin kabarin nan lokacin da aka ɗauke shi aka sa a kabarinsa a wargo aka daidaitar da shi aka zuba ƙasa mutane suka watse suka bar shi <clears throat> hakika annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wa innahu la yasma'u qara'an alaihim yana jin sautin takalmar waɗanda suka rike shi zuwa a kabari yana jin sautin juyawar takalmansu bayan nan ne fa ya atihi malaka ne filkom mala'iku guda biyu za su zo masa a kabarinsa kuma wajibi ne mai imani da wannan baya lisanihi sai su zaunar da shi ba ruha mu sai a mai dan mai rayuwarsa fi jasadihi a cikin jiki ne mala'iku su zo munkar da nakir su kama ka su zauna sheka a mai dan maka rayuwarka cikin jikinka wa ya haya barzakhiya amma zai rayu ne irin rayuwa ta gidan barzahu ba ta gidan duniya ba walaisat misl hayati lati fi dunya ba irin wata rayuwa ce ta duniya ba wacce za ka yi a kabarinka kayatun barzaniya za su hara abun na farko fa yas'alani man za su yi ma mutum tambaya cewa waye ne mahalicinka wa ma dinuka menene addininka wa man nabiyyu wane ne annabinka waɗannan tambayoyi guda uku su ne mala'iku za su yi mana a cikin kaburburranmu lokacin da aka daidaita ka aka ajiye ka a kabari aka binne ka ‘yan uwanka suka wace daga barinka to wannan shi ne abin da zai gudana to wannan shi ne abin da zai gudana a cikin wannan rayuwar tamu bayan yan uwa sun watse rayuwarka ta dawo maka an maka tambayoyi akan wannan za a wannan lokaci ne a jaba alhazirin as'ila mutum zai amsa tambayoyin nan idan mutum ya amsa sahihun amsa ingantatta tambayar da aka yi masa ya amsa ta to naja sai tsira waya sa'uda ya samu arziki sa'adatan arziki la shiqa'a ba'daha wanda babu wata tsiya da za ta biyo baya wa yuwassahu lahu fi qabrihi kuma za a yalwata masa kabarinsa madda basarihi haqiya ka ganinsa wa yaftahu lahu baban kuma za a buɗa masa wata ƙofa ila aljanna har zuwa aljanna za a buɗe masa kowa zuwa gidan aljanna wa yatihi min ruhiha wa tibuha min ruhiha wa tibiha iska aljanna yana tahowa sannan kuma kamshi na aljanna yana tahowa wa yu'maru lahu bi firashin min aljanna sai ayi umarni da cewa a kawo masa shimfiɗa daga cikin shimfiɗon aljanna za a yi umarni da cewa a kawo masa shimfiɗa daga cikin shimfiɗon aljanna Bala ya zalu fi na'imin fi qabrihi irin wannan kan ba zai bushe ba yana nan a cikin nima a cikin kabarinsa wa haza amrun gaibi la alamu, amma kuma wannan al'amari ne na gaibu wanda ba mu san shi ba wanda al'amari ne na gaibi mu bayan Allah ba mu sani ba amma za mu yi imani da haka falau fatanar kabra malamin ce bisa ga kaddarawa da za mu buɗe ƙabari. ma wajen namin zalika shay'an duk wanda abin da an kawai ba mu gani ne saboda wannan rayuwa rayuwa ce ta daban rayuwa ta barzahu لأنه في عالم ونحن في عالم آخر saboda shi wanda aka binne yana cikin wata rayuwa mu ma muna cikin wata rayuwa ta daban to ba mu iya gane halin abinda wanda a cikin kabari yake ciki walau ko da mun buɗa shi to wanda an mutum na gani wanda an mutum na kirki wanda ya yi da'a da biyayya ga Allah zai samu damar amsawa kai tsaye daga nan ne ma za a buɗa masa sadar aljanna iskan aljanna da ƙamshinta suna shigowa a kabarinsa a yi masa shimfiɗa da kuma shimfiɗin aljanna a ɗauku shimfiɗa a shimfiɗa masa a kabarinsa ya kwanta yana annashawa yana nishaɗi yana hutawa sannan ga aikin shi nagari yana tare da shi yana ɗebe masa kewa ta zama cikin kabari Ta malam ya ce wa ammal munafiqu wal murtab fa innahu yaqulu idza qila la amma wanda yake munafiki ne ko kuma yana da shakku bai sakankance ba da gaskiya yi imani ba bai yadda da rana ta ƙarshe ba bai imani da Allah ya kini ba to idan aka ce masa wai wa'annan mala'iku da za su zo su tayar da shi ce mai waye ne mahalicinka qala la sai ce ban sani ba la ban sani ba wannan ita ce amsa da zai ba su man nabiyu su sake tambayar sawaye waye ne annabinka qala la adari ma dinu menene addininka la adari ban sani ba aka zai ce hatta wa in kana fi dunya muta'alliman wa ya hafazu almutuna wa ko da nan duniya yana da ilimi kuma ya hardace manya-manyan littafai ya san su kuma ya kiyaye luga ko ma a ce shi wani mai hudu bane ne ko masani ilimin hadisi sai dai in ya zama baya da imani da cikin waɗannan abubuwan da aka ambaci ya mallaka to hakika shi ba zai iya sanin wannan ba a kabarinsa. sai ya zama an canje shi ba zai iya ba da jawabi ba to babban abin da ya kamata mu fahimta duk ga abin da darasi ke karantar da mu shine wajibi ne mutum ya yi imani da cewa akwai ni'ima a kabari wajibi ne mutum musulmi ya yadda ya ba da gaskiya cewa akwai azaba a kabari sannan kuma akwai mala'iku guda biyu da za su zo a wurin kowane guda daga cikinmu bayan da aka kammala binne shi yan uwa suka ainihi wato dawo yana jin sautin kwankwasar da iya sakalin manzo sannan newa za su tayar da kai mutum su maka tambaya waye ne mahaliccinka waye ne annabinka menene addininka amma wanda Allah ya masa muwafaka yana biyayya ga Allah yana ainihin biyayya wa mahaifansa yana da'a ga Allah kuma yana biyan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yin ayyukansa saboda Allah sai ya samu dacewa da karbawa daga nan rahama da alkaini su biyo baya inda zai zama cikin kamshi da wani iska mai sanyi mai daɗi da kuma shimfiɗa ta gidan aljanna saboda haka kinan akwai buƙatar kowan mai sadaukar da kansa kowane mutum guda daga cikinmu ya sadaukar da kai ya yi gwagwarmaya ya yi aiki don biɗe yadda Allah sannan kuma da fata da ƙaunar samun ni'ima a kabarinsa kamar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya wani a hadisi cewa kabari ko dai ya zama fadama daga cikin fadamun aljanna ko wani rabe daga cikin rabin wuta iyazan billah Allah ya kare mu to ba kabari ko ni'imar sa dai duk tabbatattu ne a cikin alqur'ani da sunna annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare su yace ta'awwadu billah min arba ku nemi tsari daga wasu abubuwa guda hudu min azabi jahannam ku nemi Allah ya kare ku daga azaban jahannama daya wa min azabi qabr ku nemi Allah kariya daga azabar kabari biyu wa min fitnatil mahya wal mamat Kuroki Allah ya muku kariya daga fitinar rayuwa da kuma fitinar mutuwa uku wa min fitnati da dajjal kuma kuroki Allah ya kare ku daga fitinar masihon dajjal wanda zai yawo cikin duniya ya banna zai aikata abin da ya aikata dajjal a cikin duniya zai kwana arba'in kacal amma wuni na farko yana daidai da shekara guda wuni na farko da dujjal zai yi a duniya idan ya bayyana to yana daidai da shekara guda wuni na biyu yana daidai da wata guda wuni na uku yana daidai da sati guda wuni na hudu yana daidai da sauran wuluka kenan kwana uku kwana guda kamar shekara kwana guda kamar wata guda kwana guda kamar sati guda sannan sauran kwanuka su koma kamar yadda suke sahabai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam to wannan wuni ma wanda aka na shekara ya za mu yi sallah a cikinsa kamar wanda muka saba ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce musu o oh, qadara lahu qadra ku gwada ku gwargwadanta masa gwargwadonsa ma'ana za ku yi sallah ne daidai da yanda wuni yake ba kamar yadda kuka saba ba da kun ga dujjal fitina ne kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ainihi yayi bayani a cikin hadisi mai tsawo dangane da dujjal kuma shi dujjal babu makawa sai ya zo kuma idan ya zo yana tahe da abubuwa na fitina da firgita da tashin hankali daga cikinsu akwai kamar yadda iska hadari ya taso mai ƙarfi yake tahiya haka dijjal yake tahiya saboda haka kwana arba'in zai yi amma duk sai ya yawace duniyar nan samu gaba ɗaya babu wani wuri da bane ya shiga ba in ba makka ba sai madina ko su kuma mala'iku suke gadin waɗannan garurukan shi yasa ba zai iya shiga ba amma ko ina sai ya shiga sai ya yi banna dama da haure kuma zai zo cikin lokaci na tsanani da wahala mutane suna cikin bukata duk abin da kake so za ka iya samu Ba ka yi imani da shi ba sai ya taka sama ya sa a yi cida a yi walƙiya a yi tsawa a yi ruwa ya ce a yi ruwa a yi ruwa a yi shuka yanzu ta hito ta girma a girbe ta a bibe ta ba ka yi imani da shi ba zai yanka wani gaban gidanka bayan ya fare shi ga nan ga ce ya sake haɗa shi ya ce ya tashi duk dai wannan da izinin Allah ne saboda wayanda za su bace su bace to da haka yana nan zuwa a nan gaba kuma zai yi banna cikin gidan duniya shi ya yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace mu nemi kariya daga fitinar masiwan Mene menene ma'anar masi wanda an shaye ijiyar sa guda an rubuta masa kafin fa'on ra'u bi ma'ana kafiru. saboda haka ya ku bayin Allah wannan karantarwa ce mai girma daga hannun babban manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa in kai atayya ta karshe a sallarka ake so ka karanta Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabi al-qabr wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnati masiih dajjal ya Allah ina neman kariya daga fitinar masiihi dajjal Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ishara ko kuma ya yi nuni a cikin alkur'ani cewa akwai azaba da ake yi a kabari Allah ta'ala ya yi nuni a kanta wurare da dama ayoyi mabambanta kamar wadda an ambaci kuma ni'ima in mun lura da dai gaban mu ko da muke tsaye da ita mai nuni ga bayani cewa akwai ni'ima a kabari kuma akwai azaba a cikin kabari da haka fata da muke da ita da ƙauna shine Allah ya datashe mu da ni'ima ta kabari Allah ya kautar da mu daga azabar kabari kuma akwai wani aikin da mu mutane muke yi mai gadar da azabar kabari akwai abubuwa guda biyu da ke gadar da azabar kabari daga ciki akwai annamimanci shine ƙoƙarin raba masoya guda biyu wanda yana gadar da azabar kabari sannan abu na biyu kuma akwai mutum ya yi fitsari bai tsaya ya tsarkake tsaftace ba kamar yadda mai yawa da sun yi fitsari kawai sai mutum bai tabbatar da tsarkin fitsarin ba bai tabbatar da ya dakata ba sai ya wuce ɗaya gaba to wanda yana gadar da azabar kabari misa wata rana nan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shuda ya gitta yana tare da sahabbai ne suna tafiya sun ka kawo kusa ga wani kabari sai ya ce to a wayannan kaburbura wayanda a cikin su ne musu azaba amma kuma azabar da ake masu ba dan sun aikata wasu manya-manyan miyagun laifuka ba ne ba dan sun aikata manya-manyan laifuka ba sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi bayani cewa daya daga cikin su kana la yastatiru min al ya kasance idan ya fi tsari baya tsarkata baya tsarkata sai ya binna. sai ya wuce shi wannan shi yasa ake mishi azaba a kabari wa amma al'akar amma ɗayan kuma fa kana yamshi min namima ya kasance yana yawo da annamimanci wanda shi abin da ya gada shi yaso azabar kabari da suke cikin ta sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dauko kabar da bino sai ya tsage ta gida biyu sai ya soka cikin kowane kabarin guda Ya ce za a sauƙaƙa musu azaba kamin wadda kabar ta bushe kaga kenan akwai bukata matsayin mutum na musulmi kada ya yarda da cewa bai tsarkaka da tsabtata daga fitsari saboda bi yana jawo azabar kamari sannan abu na biyu akwai buƙatar mutum ya sani cewa yawo da annamimanci abu ne da Allah ta'ala ya hana shi yawo da annamimanci abu ne wanda yake shi ma yana gadar da azaba tun cikin kabari kenan sai zan mutum ya yi kokarin zama mai haɗawa ba mai rabawa ba ta malam ya ci gaba yana cewa wal imanu bi haudi rasulillah imani da tafki na annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam imani da taukin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wani kulli nabiyin haudun kuma kowane ba annabe yana da tafki eh eh to ai ah to ai a ah, yana nan to malam muhammadu wai don caji ko yawa to wal imanu bi hawd rasulillah imani da taukin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa li kulli nabiyyin hawd kuma kowane ba annabi yana da tafki illa salihan malam ya ce sai annabin Allah salih alaihi salam fa inna haudahu abinda a saukinsa dar'u na kaci wato shine hantsa ta abin nan wannan taguwar tasa ko da yake wannan bayani na cewa a hantsar taguwarsa ita ce matsayin tafkin al'ummarsa a ranar alkiyama to wannan ruwayar ba ta tabbata ba wannan bai tabbata ba in ji malam ya ce bisa ga abin da sani abin da asawa ba ko da ba annabi yana da tafki kamar wanda ya zo a hadisi amma tafkin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi a tafki mafi girma yana daga cikin abin da yake asali na ahadu sunna wal jama'a imani da tafki na annabi sallallahu alaihi wa sallam. manzo Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare sa yana da tafki haka kowane ba annabi daga cikin annabawa yana da tafkin da al'umma su za su zo a wannan tafkin saboda mutane kishirwa mai tsanani za ta kama su suna da buƙatar su sha ruwa tafkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to shi an mafi girma daga cikin waɗannan tafuka saboda tahiya ta yi tsawon wata guda kamar tsawo ne yiyar wata guda ce aka faɗi ne yiyar wata guda ruwa ne suna da tsananin fari sun yi nono fari kuma sun yi zuma daɗi abinda ai yawan kofukan da ke tarshe a wurin tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam wato kamar daidai yawan taurarin sama duk wanda ya sha daga wannan tafki na annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai sake samun kishirwa ba bayan haka mana zai sake jin kishirwa amma za a kore waɗanda suka yi ridda waɗanda bayan wucewar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka yi ridda kuma waɗanda suka ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam su ma za a kore haka waɗanda suka ƙaryata tafkin za a kore su haka ma abuta bid'a waɗanda suka tsaye akan bid'a su ma za a kore su ba za su sha wannan ruwa na tafki ba na alkausar wanda gashi na Allah subhanahu ta'ala ya bayyana a cikin alkur'ani inna a faina kalkausar hakika mu mun ba ta tafkin alkausar ba. salli li rabbika kai salla dan ubangijinka wan har ka soke dabba don ubangijinka inna ni aka wal lalle makiyinka ne mai yankakken baya kai ba wani abu na illa ko aibi da asare da kai amma mai kiyayya da kai shi ne mai yankakken baya haka kuma yana daga cikin da mutum musulmi zai yi imani da shiya wal imani bi shafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam imani da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lil muslimin ga masu zinibi na masu kuskure yawmal qiyama ranar alqiyama wa ala sirati haka kuma akan sirati wa yukhrijuhum min jawfi jahannam ana kuma fitar da suwa daga cikin wutar jahannama a dalilin ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma min babu wani ba annabi daga cikin annabawan Allah illa walahu shafa'a wace shi ma yana da ceto da zai Wa zalika as-siddiqun haka siddiqai za su yi ceto wa shuhada'u haka shahidai ma za su yi ceto wa salihuna haka mutane na kirki za su yi ceto haka waliyan Allah su ma za su yi ceto kaga su ma waliyan Allah za su yi ceto to saboda haka kenan wannan ya nuna akwai a bayanin cewa akwai ceto da haka mai da'awar cewa babu ceto ko ba a ceto wannan da'awa ta wadda babu dacewa a cikinta wajibi na kowane mutum musulmi ya yi imani cewa annabawan Allah za su yi ceto aka kuma siddiƙai za su yi ceto bayan nan shuhada'u za su yi ceto bayan nan salihan bayan Allah za su yi ceto bayan nan waliyan Allah ma za su yi ceto sannan ubangiji subhanahu wata'ala yana ba da izini ne a yi ceto akan mutumin da yake da imani da Allah sannan ba kamar wanda mutane sun ka ɗauka ba kamar misali mu mutanen sokoto wasu na ganin cewa za a iya sa ka cikin aljihu a wuce da kai ko ba haka ba ka yi zaman ka kawai aljihu za a sa ka a wuce da kai a'a babu wani wanda zai yi ceto ba da izinin Allah kuma babu wani wanda za a ceta wanda ba cikin mutanen tauhidi ba da aka ceto gaskiya ne ana ceto ga mutane nagari mutane na kirki waɗanda suka bi Allah sannan kuma da izinin Allah za a cece su bayan haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana yin baiwa ce mai yawa ga wanda ya so ta hanyar fishe su daga wuta bayan an kone su sun zama gawai wai da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabe su da zama kursuna cikin gidan wuta to bayan sun zauna wannan gwargwadon lokaci an kona su sun zama gawayi to sai a fitar da su a wanke su a tsabtace su a tsarkake su a kai su gidan aljanna wannan dai gaba ta biyu a cikin wannan darasi namu babban abin da take karantar da mu ne. lalle ne ko wani mutum musulmi ya yi imani da cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto wajibin mutum na shi yadda da haka <clears throat> suwa zai ceta masu zunubi waɗanda na yi kuskure shi yasa duk abin da mutum ka katawa na zunubi ko laifi matsayinka na mutum musulmi ba za ka kafirta shi ba saboda bai aikata abin da aka kafirci ba a laifi ne ko kuma sabo ya aikata to kuma idan ya tuba Allah yana karɓar tuba aka magana sirati wanda akwai sarƙaƙiya da wahala da tsoro da hirgita game da shi ainihi sirati to kaga a wajibinmu ne mu yi imani da wannan sirati mu ba da gaskiya cewa lalle akwai sha'anin wannan sirati kuma lalle ne mu tabbata cewa mun yarda da haka kuma mu tabbata cewa wasu ma suna cikin wata jahannama za a tsamo su sai a ainihin zo a fitar da su a wanke su bayan sun kone kurmus sun zama gawayi sai a sa su gidan rama gidan aljanna ba shi kashe shi dai eh, bayan an riga an ainihi kona su ga shi su an tsabtace su an wanke su Allah ya sa a sa su a gidan rahama gidan aljanna insha Allah subhanahu wata'ala kuma saboda lura da lokaci na ya kamata a ce mu tsaya a daidai wannan gaba mai bayani akan wajibi ne mai imani da cewa babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato zai yi ceto haka Annaba za su yi ceto siddiƙai za su yi ceto shahidai za su yi ceto sannan da sauran duk wanda Allah zai ba shi dama ya yi ceto bancin Allah ya yi musu izini Allah ya muna muwafuka da dace Allah ya sa ayyuka musu zama dambe ɗaya da shi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك